لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت أبوانا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشئين ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الجنى عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فآدنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه Layin lan bana. Ila ma katabtahu alaina warida bima qasamtahu lana ya dhal jalal wal ikram allahumma la tashmid bina aduwan wa la tasu'a bina sadiqan wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmin wa la tusallid alaina man la yakhafu fina wa la yarhamuna ya hayy ya qayyum ya rabbal alamin اللهم اقلب في قلوبنا رجاءك وقد رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو احدا غيرك اللهم ما ضعف عنه قوتنا وقصر عنه علمنا ولن تنتهي اليه رغباتنا ولن تبلغ مسالتنا ولن يجر على السنتنا مما اعطيت احدا من الاولين والاخرين من الايدين فخصنا به يا رب العالمين اللهم يا كاسي العظام لهم ومن شرها بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت نسألك بأسمائك العظام وباسمك العظم الأكبر المكنون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا أنات لا يقدر على أنات أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه ابدا ولا نحصي عددا فرج عنا الدنيا واخرى اللهم فرج عنا الدنيا واخرى اللهم فرج عنا الدنيا واخرى اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم بارك في اولادنا ووالدينا وأزواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم زلنا ولا تنقصنا وآدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وعاشرنا ولا تؤثر علينا وارد عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Rajiya mun kwana ayata ɗari biyu da talatin baɗai, yanzu ayata ɗari biyu da talatin daidai za mu tashi, la'allakun da tafakkaruna. domin ku yi tunani duk duniya a nan duniya wa da kuma lahira wa ya sanu na kai an leta ma har yanzu dai ba su bar tambayoyin ba su ne maka tambayoyi game da marayi yaya za a yi da sha'anin marayi saboda aya ta sauko ta ce ina ladina yaquluna amwala al-yatama zulman innama na fi budunihim nara lalle wa'annan dama wa'anda can dukiyar marayi dukiyar marayi da zalunci wuta ce suka ci cikin cikannansu to da wannan aya ta sauka da marece ko da saya ta waye masallacin annabi ya cika da marayi yara ƙanana kowa ya ce to ban yawa tun da dai wuta ta kanni ba zan ci wuta ba ina ji ina gani to sai marayun suka walakanta kuma sun yi na an ce tun an zube sunan sun yi na har bayan la'asar sun kawalakanta ga kishirwa ga yin wa kowa marayin kana ganin ka ya taso maka ce in hmm, koma to sai marayin bayan sun walakanta daga baya kuma sai suka dawo sun suna tambaya to kaka za a yi da marayin ga kuma ga su sun walakanta waye salu na ka anil yatama suna ma tambaya game da marayi Allah ya ce kul islahu lahu khairun ya ce a karbi marayi a yi hankuri da su a gyara al'amarin su khairun ya yi alheri bisa ga abar su gida abar su nan su walakanta wayan to duhun idan kuka yi hulɗa da suwa fa ni kwanto sun zama yan uwan ku sha'anin dan uwa ku yi hulɗar dukiya da dan uwa ne ku tsare amana ce ku tsare amana su wallahu ya alamar mursi da Allah ya san mafanaki wanda ka gama dukiya ta da ka marayi don ya ɓata dukiyar marayi minan musulunci daga mai gyarawa wanda ka haɗa dukiya ce da ta mara'i don ya gyara dukiyar marayi to Allah ya san wanda da haka walau sha Allah da ana ta kun inda ya so sai ya ta muku ya ce ku rika su dole sai kun ciyar da su kuma ka fita ba dukiyar su inda ya ga dama sai shi muku haka amma yanzu sai ya ce in kun ya da su ka ɗibi wani abu na dukiyar ka ɗibi na marayi a haɗa a yi abinci to sun zama 'yan uwanku inna allaha azizun lalle allah mabwayi na hakimin ko mai hikima ya allah da izzarka da hikimarka ka gafarta mana ka tsara mana imani ka tsara mana tsoronka da ibadarka kuma da ikhlasi ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ina ka bar dan sai ka tau da shi wala tanke wal mushrikati kada ku kada ku auri mata mushrikai hatta yu'minna har sai su yi imani wato kada ku auri mata mushrikai da kanku kun san mace mushrikata don tana da kyau ku aure ta kada ku auri mushrikai har sai su yi imani wala mata amatu mu'minatun lalle auren mace boya wadda an mumina khairun ya alheri min mushrikatin bisa ga auren wadda an mushrika walau ajabatkum ko da mushrikar ta ba ku shawa ne ko da ta ba ku shawa da kyawunta da kudinta, to boya wadda ba ta da kyau ba ta da kuɗi ta yi alheri ga ga aure sannan ku maza wala tunkihul mushriki na kafa aura ma mushrikai ɗayan ku kuma maza kowaye kafa aura ma mushrikai ɗayan ku hatta yi uminu har sai su yi imani wala abdun mu'minun lalle a samu bawa mu'mini ko bai da ko ɗari khairun min mushrikin yahi a aura ma mushriki ne mushriki ya walau ajabakum ko da mushrikin ya ba ku shawa da dukiya yi da mukamai ne ko da ya birge ku ya ba ku sha'awa to kada ku aura mai ku aura ma bawa wanda bai da ko ɗari to ya yi domin su mashirkai maza da mashirkai mata aurensu ya da'una ilan nar aika ya da'una ilan wayannan suna kira zuwa ga aikin da zai kai mutum cikin wuta domin aikin shirka wuta yaka kai mai shi wallahu ya dawo ilar janna shi kuma Allah yana kira zuwa ga aljanna wal magafira da gafara bi izini da izini ne da haka ci a wurin masoya ne domin ya ba da ce wai bayyana ayati lin nasi kuma Allah na bayyana ayoyi ne ga mutane la'allahu yatadakkaru don mutane ko wai wa na anil mahidi kuma har yanzu dai tambayoyin ba su kare ba sune maka tambaya game da mace mai haila shin ana saduwa da mace in tana haila kulka ce ai jina haila ko azab, shi kazanta ne saboda haka fa atazilun nisaa ku nisanci saduwa da mata ilmar hidi in suna haila in suna haila jinin nan na haila cuta ne yana nakasa namiji saboda haka wala ta karbuhun na kafu kusance su a taya da wurin har sai sun yi tsarki ko jinin ya ɗauki sai sun yi wanka wai za ta da har in kuma sun kai wanka ba a tuhunna min haisu a mara kuma Allah ku zo ma matan ku ta inda Allah ya umarce ku wato da farjin su kada a ƙetare wani wuri inda ba farji ba inna allaha yuhibbu bina lalle allah yana son bayi ne na kwarewa inda ka yi tuba in sun kai abin da ba daidai ba wa yuhibbul ne, kuma allah na son bayi ne masu tsarkaka wa'anda ba su saduwa da matansu lokacin al'ada to waɗanga mutane allah na son su allah ka samu cikin su nisa'ukum su matan ku gona ku ita mace kamar gona ce wajen da aka shauka hatsi to ita ba hatsi aka shauka cikin ta ɗaya aka shaukawa cikin ta wato har takon annashi itun ku zo ma gonaku inda dukun ka ga dama da tsaye ko da zaune ko da kwance ta gaba ko ta baya amma dai cikin farji kawai anna ito wa qaddimu la anfusikum ku gabatar da kalma alheri ga kawunan ko wato bismillah ku gabatar da bismillah wa taqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum malaku ku za ku gama da Allah ku san da wannan fa ga sha'anin iyalan ku ji tsoron Allah ku sadu da su inda shari'a ta yi umarni ku nisanci saduwa da su inda shari'a ta hana ku ji tsoron Allah ko alamu annakum malaku ku sani wa ku za ku haɗu da Allah wa in kiyama ta yi ku da wannan akwai wannan haɗuwa wa bashirin mu'minina amma kai bishara ga mu'minai na kwarai wayanda suka ji tsoron Allah suka yi abin da ya umarce su tsakanin su da iyalansu wala ta ji Allah urdatul li'aymanikum kada ku saya Allah ya zama kariya ga ku an tabaru don kakwai abin kwarai watattaku don kakwai kawa wata sulhu don kakwai sulhu bai da na tsakanin mutane an ce ka yi hankuri ka yi kaza sai ka ce to ka rance da Allah ba ka yi habawa ne ka yi hankuri shi na rance to Allah shi zai hana alheri burinka don haka kasta shi gaba ka ce ka rance da Allah ba ka yi an kai magana ka ce ya na rage na rance Allah ce to ka koyi haka shi Allah ba a sa ya zama shi a kariya ya hana alheri ko alama ko karance da Allah ba kai inda ya alheri na to ka kai ka fara ga rantsuwan nan ta ka kai alheri shi suna Allah bai hana alheri la yu'akhidhukum Allahu lagawa lagawi a aymanikum amma Allah bai kama ku da lagawa cikin su a rantsuwar da mutum ya yi ba da niyya ba rantsuwar da mutum ya yi ba da niyya ba baki ne ya fuske sai ya faɗi rantsuwa to ba a kama shi da laifin wannan rantsuwar kamar wanda ya saba da rantsuwa shi ma wani ya gida lahiya lawan layi ya aka bar mutanen gida lahiya lawan layi an iso lahiya lahiya lau muka iso wallahi yau za a koma wallahi sai jibi da kai da wa za kuna ai wallahi da ni da wa na zama kai komi da rantsuwa da suna Allah ka kai to Allah ya wannan bai da kyau amma babu kafara ga wannan rantsuwa bai kama ku da hukuncin, ta walakin wa akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai yana kama ku da abinda ku ta kullaniya niyya rantsuwar da kun ka kulla niyya sadda za ku yi ta to Allah na kama ku da hukunci wannan rantsuwar da kun ka kulla niyya yi idan ka ce ka rantse da Allah za ka ci kosai yau ba la'asar kuma za ka ci sai ka koshi ka yi niyya kuma ka shirya abin sayan kosan da za a sau kosai bayan la'asar ka ci sai ka koshi sai Allah ya sa an ka da kosai ba a samu ba to kaga da niyya kai wannan rantsuwa to ita wannan ita Allah ka kama ku da ita bai ma saba ku dubo ku ku sai niyya yi amma wanda ka hadi ba da gangan ba kama ana magana da kai da wani sai a ko hushi ko wani abu ya saka kana tarance ba da niyya ba damuwa ɗaya ta sai iza ka to wannan da baka yi niyyar rantsuwa ba rantsuwar da baka yi niyya ba ba kama ka da ita ba ta da kafara wallahu ghafurun halim Allah ga mai gafara ne ko mai hankuri ya Allah ya gafuru ya halim ka taimaka mana ka gafarta mana ka yi hankuri da mu ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah mai gafara mai hankuri Allah ka yi hankuri da mu ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma ka yi hankuri da mu ka warkar da mu daga ciruta wanda a cikin jikunkuna da namu duka Allah ka yi hankuri da mu ka warkar da mu lillazina yaquluna min nisa'ihim ya tabbata ga wayanda ka ila'i da matayen su tarabbusu arba'ati ashhurin jinkiri na wata hudu wayanda suka yin ila'i da matayen su to an ba su jinkiri na wata hudu abinda ila'i rantsuwa mutum ya ce ya rantse da Allah bai koma saduwa da matar da tashi yan ban takaici yan kaza kaza to wanda ya yi wannan rantsuwa zai koma saduwa da ita amma kun bai ce ya sake ta ba Allah ya ce ta rabu su arba'a ta shura an ba shi jinkiri na wata hudu an ba shi jinkiri na wata hudu ya yi wata hudu bai sadu da ita ba shi na ta sai da takaici to zuwa wata hudu in kan bai takaici ne ya yi wata hudu yana jin takaicinta kuma ya yi wata hudu bai zuce ba to mutumin nan zuciya sai ba ta da kyau to da an kai wata hada sai a ce ba ta takardar ta ba mutumin kwarai take ba amma in an kai wata hada ta koma ka ci gaba da saduwa da ita to babu komi fa in fa'u in wata hudu ta yi in sun sadu da iyalan fa inna allaha ghafurur rahim to cutawa da sun kawa iyalin har wata hudu to Allah mai gafara ne ko mai rahama ya gafarta musu ko ya tausaya musu ya Allah ya gafuru ya rahim ka gafarta mana ka tusaya mana ka ƙara mana imani da lahiya ka ba mu kariya da tsaronka daga sharorin masu shehi wa ina azamar dalaka idan ku kun yi niyyar saki in sun yi niyyar saki su masu ilahi an ka ce an ba shi wata hudu wata hudu ya yi ya komawa inda saki. ashe niyyar saki gare shi wa inna allaha sami'un alim lalle Allah ya ji abin da zuciyarka ta faɗi kuma ya sa abin da kake aikatawa saboda haka da wata hudu sun yi ka ba ta takaddarta tun da saki ka kadi da wata hudu sun yi sai ka ba ta takaddarta da sayi ta eh, sanwa da za yi ya Allah ya wa alim ka taimaka mana ka kara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana akalaci ya wa alim wal madallakatu mata waɗanda an ka saki ya tarabbasu na da an yana za su zanna su yi jira da kawunansu talasata ƙuru'in tsalki uku don macen da ya sake ta to sai ta zanna tsalki uku ko kuma haila uku dangane da yadda da dai malamai suka fassara za sun ce tsarki uku za ta yi haila hudu wasu sun ce a haila uku za ta yi tsarki biyu kenan wala yahillu lahunna baya halitta gare su su mata an yi ya katumna ma khalaqa Allah fi nan" su boye abinda Allah ya halitta cikin nan don mijin ya ba ta takaici tana da ciki ta boye ta tawadi kamar da suka yi sai su ɓoye sai ta da magani wanda za su kada cikin to ba ya halatta sai haka nan in kunna min na billahi wa yawmil akhir in sun kasance suna imani da Allah da ranar lahira wa bu'ulatuhunna mazajen su ko a haƙƙo bi raddihinna su sun ka tantanta su mai shi su fi zalika a cikin abin nan a cikin wannan lokaci mazajensu su sun ka kamata su maishe su in aradu isla in suna nuhin su gyara duk matar da an ka saki tana cikin idda babu wanda ya isa ya aure ta sai mijinta wanda ya sake ta ba ta gama idda ba in yana nuhin ya gyara abin da ya sa ta yi hushi da shi ya sai mai abin da ya sa ya sake ta in yana da nuhin ya gyara wannan abin to ya halitta ya koma da ɗata ya aure ta cikin inda nan shi mai wanda ya sako ta wa abin nan ina radu isla wa na mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf kuma yana abin nan da an ka wajabta musu na kyautatawa ga maza da girmamawa gare su to su ma mata suna da iri ne yadda aka ce mace ta girmama miji to shi ma miji an ce ya girmama ta amma dai walin rijali alaihin na daraja maza suna da ƙarin daraja akan mata wato haƙƙin da mata suke da shi akan maza wanda maza suke da shi akan mata ya yi girma wallahu azizun hakima Allah mabuwayi na mai hikima ya Allah ya aziza ya hakima da izzaka da hikimarka Allah ka ba mu izza da hikima Allah ka ba mu izza da hikima Allah ka gafarta mana Allah ka warkar da mu min kulli da'u mutaqam ya Allah ya aziz ya hakim at-talaqu marratan fa marra biyu ne idan mutum ya yi marra uku ba iya mai shida marra biyu aka aka rija idan ya sake ta sau daya ya koma ya sake ta to duk shi iya mai sheta amma in yi saki na uku to bai iya mai sheta amma in saki biyu na fahimta kun bai ma a rufin in yana so ya rike abi ta yadda shari'a ta ce ya kuma dawowa ya ba ta hankuri lalle ya cuta mata don duk bala'in da mace ta shiga ciki in dai nan duniya na bai kai kama a ba ta takarda a ce an sake ta da gidan mijinta ba babu bala'in da mace ka gani kamata a ba ta takarda tana zaune gidan miji a ce an ba ta sake ta kunga wanda ya yi mata wannan kunga ya cuta mata saboda haka fa'in safin jama'a rufe ya rike ta da shari'a ta ci auta sirihin ko ya sake ta da ihsanin da kyautatawa in in saki gudana da na biyu ake wala yahillu lakum baya halitta gare ku an ta ku zo mai ma a taitu muhimmin shi an ku shi wani abu cikin abin da kun ka ba su baya halitta gare ku ku an shi wani abu cikin sadakin da kun ka biya su matan da kun ka saka illa an ya kafa sai dai in sun ji tsoro su ma a rabbi Allah ya kima hududallah ba su iya sai da dokokin Allah bayan kaifton idan kun ji tsoron Allah ya da allah ba za su iya tsaye da dokokin Allah ba wala janaha alaihi ma to babu laihi da mijin da matar idan an buga an buga an ka ga babu yadda za a yi zaman yaron na shi da yariyar nan duk inda an ka buga duniya zaman su bai to fala junaha alaihi ma babu laihi ga shi mijin da matar fi mafta dabbe ga abin da tafai shi kanta da shi tunda da duk hanyar da aka bi an bi an gane zaman ta dai da shi bai yi kuma ita addalai ba mijin addalai ba ita addalai kuma an yi an yi ta dawo daga laihin nan ta zanna lahiya da mijinta ba a kai ga nasara ba har yanzu to babu laihi ta biya shi kuɗi sannan ya ba ta takarda tilka hududullah waɗanda dokoki na na Allah fala ta'tadu wa kafu ketare dokokin Allah wa man yata'adda hududallah do wanda ke ketare dokokin Allah da gangan da gangan fa ulaika humul zalimuna wa inna sunna azzalumai saboda albarka suna yanka Allah kaka samu cikin su wa inda laka bayan ya sake ta saki biyu an ce yana iya rike ta yadda shari'a ta ce to ga in ya koma sakin ta saki na uku kenan Wala ta hillu lahu min ba'du yanzu bayan ya koma sakin ta saki na uku da ba ta koma halitta gare shi hatta ha zaujan gaira sai in ta ta ta aro wani miji wanda ba shi ba idan abin na idan Allah ya kaddare rabuwarsu ta aure wani miji wanda ba shi ba idan Allah ya kaddare rabuwarsu to ya halitta ta koma dawowa ga wanka fa inda laka shi wancan miji sabon mijin da ta aura in ya sako ta shi ko wanga tsohon mijin da ya sake ta sake uku yana nan ya yi da Allah bai ba shi wata ba sai hankali ne ya koma dawa ga wanda da bai so to fa janaha alaihi ma babu da yi tsakanin su akan su babu da yi alaihi ma akan su an yi taraja'a su yi rija'a tsakani ne da ita in zanna an yi kima hududallah in dai sun yi zato za su tsaye da dokokin Allah babu da hi su dawo inda sun zaton shiri na yi yanzu watilka hududullah wa'annan dokoki ne na wannan dokoki ne na Allah yi bayyana yana bayyana ta da kaumi ya alamu ga mutanen da suke sani wa'annan dokoki Allah na Allah yake bayyana ga mutanen da ka sanin dokoki ne shi wa idza min nisa ku ko maza masu aure idan kun ka saki mace nisa a mata wato idan ka saki mata zama ya ɓaci an ka kai ga rabuwa lagana ajiyar hunna sun ka kai iyaka ajiyar sun kai kusa lagana ajiyar hunna sun yi kusa su kai iyaka ajalin inda su su mata ba su kai iyaka ba amma sun yi kusa su kai hunna ajiyar su na na idda ta sai kun ka ji kuna son abin ku ku da kun ka sako ta kun ka ji kuna son ta to fa amsu ku hunna bi ma'rufin ku rike abin ku yadda shari'a ta ce aw fili hunna bi ma'rufin ko ku sake su yadda shari'a ta ce in zaman bai amma in yana yiwa ku rike su yadda shari'a ta ce idan mutum ya sake mace sai idda ta yi kusa karewa in yana son ta kai ya bari ta kare idda sai ya ta yi wajen uwayenta shirya da su idan ka sake mace daga baya kuma ta shigo ranka take bai kai uku ba to kaga ta yi kusa kai idda to ta yi kuɗi kuɗi in ba ka da su ka ta ka iske wata ka kai mata ka gaishe ta kakkace mata koyi ka yi suke kannan babanta ka sallame su kakkace musu komi tsayyarka kana ya sai a ce ga wani na eh, mijin wancan su to ba ku shirya to a gyara abin mana a gyara sai jibi kuma ka koma dawowa in lokaci na ƙara matsa sai ka koma dawowa ka ce gaisuwa ɗaya ka to sai a ce a kabawa ne shi wani baka mai da matarka a ce na mai kwa eh? a idama abin da yasa kuka jin wasu na rabuwa da mata yi su dauye ce ya bai shi ta uwaye su ce ba su yadda ba yashi su adda ɗaya ba kai adda ita ba ka rabe ita ka ci gaba da walakanta su sannan su ɗauke da su baka mahaukata na in kai mahaukaci na su mahaukata na alamar kakari ya ce kakariyo ke wannan insani abin da yaka nunawa yi nadama yanzu ga abin da kai amma ka koma can ka yi tun gakara kana abin nan ba su ita ba sannan ka toka kace su mai fama ma awaki na halal ya za su yadda ko kai na kana da sai dai ka samu abin ka ƙi ne a sai kotu a wada ma alƙali ban yi ya yi min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza alƙali ya ce na raba ka da ita ka koma shi kenan amma in kana son tattoshi to ya da uwayenta duk wanda ya ce yana son ka bai son ubanka ba gaskiya na ko ce yana son ka bai son uwarka ba gaskiya na bai tsamanaka saboda kunjiwar da aka yi in kana so ka mai sheta kunjiwar da aka yi sai ka bai suwa ɗaya ka kawowa amma ka taho da kaya don ba kai ɗaya ka iya cin kaya ba shi ke nan ka yi gaisuwa ka ta gobe kuma ka dawo bayan an dan kwanzi ka koma dawowa to uwaye masu hankali suna ganin inda ba ka son inda ba ka son su ba ka tawowa inda ba ka son ɗaya su ba ka tawowa amma kai wadda kuwa ganin tsagerun yara na yi malamai na ce na mai da matata wasu ce ba su yadda ba ko ni ban yadda ba ko malam ɗin bai yadda ba sai ka shirya da su ba ka san wayanta ka koma da ka yi taimata walakanci bayan ƙurani ya hana haka nan eh? sharaɗi ne ka yi wadda za ka yi ka jawo hankalinsu don ba da ya ka mai ta ba don lalura ta ta raba kuma lalura tana abin nan da ya raba su yana nan abin nan da ya raba su yana to sai an gusar da shi a. kaji ya ce wala kuhun na biraran a kada ku rike su don cutarwa ba ka son uwayenta ya za a yi kaso ta ka rike ta dai ka ce da matarka biraran don ɗaya ka yi cutar da ita tunda ba ka son uwarta ko ba ta kawo mata alheri ta baka tun da kai ba ka son uwar uwar ko ba ta son ko ita ba ta son ka ba ka son ubanta to ko shi ma bai son ka to ka gari ka da yasu cikin kiyayya irin wanga hali diraran shi ta wani lita aka dudon dai ku ta haddi shari'a to ka koyi haka nan duk hanyar da za ku bi ku sulawanta ita ta aka bi to sulhun dori yana yi da magana mai kyau amma sulhun yanzu sai da kuɗi da kaya hmm. yanzu suna yanzu da baki bai yi Allah ya gafarta mana wa man ya fara dalika wanda ko ya riƙe mace ya mace ya mai ce ta kuma tsakani ne da Allah bai son ta wai ya gwada ƙarfi nai don ya riƙa cutar da ita tana nan ba ta da wanda za ta yi wa kada zalama na yi hakika ya zalunci kai ne don shi za a tura a wuta gaba zalunci ne ya kai Allah ya mai so a mai sakamako ne wala ta taka zuwa ayatin kakuri wa zuwa riƙe Allah abin izgi wadkuru na amatan lahi ku da ni'imar da Allah ya yi gare ku wa anzala alaikum min kitabi da abinda Allah ya saukar gare ku na littahi wal hikima da hikima ya izukum bihi ya nemi wa'azi da Qur'anin nan da ya saukar wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani lalle Allah masani na da dukkan komai ku ji tsoron Allah ku sani lalle Allah masani na da dukkan komi wai za mun nisaa to idan kun ka sake mata fa balagara ajrahunna sun ka kai ajalin su na idda bayan ta gama idda maza sun fara hitowa gida sai tsohon mijinta ya koma dawowa da ya ce bai son ta sai ya ga babban maki ne wanda duk rashin kamna ya hito da ɗasta kuma ya ga da karkata gare sai duk duniya sai ta gurɓace a ce maki ne yanzu shi a riƙe da mata sai uwa ne. sai ya dawo ya ce yana so ita ma sai ta tuna da zaman doyi ta ce tana so to ku uwayensu wala ta na kafa hana su an yanke na a zuwa jihunna su wuri mazajen nan nasu idza tarado bainahum bil ma'ruf in sun yarjejeniya tsakanin su yadda shari'a ta ce adibi yarjejeniyar ta in ta zan bil ma'ruf yadda shari'a ta ce zalika yu'adu bihi wannan magana ita aka yin wa'azi da ita ga man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance cikin ku yana imani da Allah da ranar lahira zalikun azkalakum wa tahar wannan yayi tsalki gare ku ya yi tsarkaka gare wallahu ya alam Allah shi ya san haka nan wa antum la ta'lamuna ko baku sani ba wani sahabi na mai daraja baba ne yar rasu yabban mai kanawa yi ta tarbiyya a bita har ta girma sai wani sahabi ya zo ya bida gare shi ya ya yi mai aure sai ya dora walakanta yarinyar daga baya ya yi ta shi hankuri ya ƙibari sai ya sake ta bayan ya sake ta sai idda ta ƙare sai maza sun ka fara biɗarta to shi wanga da ya sake ta akwai wani wanda babu shiri tsakani ne da shi sai ya tobe ɗan matan kuma ta fara karkata gare ta ya dawo sai wancan miji ya dawo ya ce wallahi mata sai kan bai bari ta ne sai shi ko wanta ya ce kayi kaɗan wallahi ko kai ɗaya a duniya ita ɗaya a duniya kun ji da wallahi baka aurenta in yi tarbiyya yarinya in girmama ta in mutunta ta in mutunta ka in aura ma in baka hankuri kace baka hankuri sannan yanzu ka ga mutane sun tobe da ta kace wai wai wai a mai suwa wallahi kai kaza to mutanen su duka biyu da mai bidan matar da wani yarinyar duka mutanen Allah matsala ta faru tsakanin mutanen Allah annabi bai iya shiga tsakanin su matsala ta hai na ne to kaka za a yi kowannen su bisa gaskiya yake kuma kowanne mutanen Allah na babu wasa sha'anin mace na zuwa da kaga mace ko shugaban makaranta ta bambancin ta da FBD a bai da yawa kuma bari bikin aure ya kaso ka gani in dai mace ta to su dama haka nan suke amma mazan duka mutanen Allah don haka matsala ta yi ƙarin annabi ana nan zaune sai ga ƙur'ani ya zo ya ce haba wala ta hunna, kakko hana su wala ta hunna, kakko hana su an yi kena a zuwa hunna saurin mazajensu ya za ta rada wabai da hambil ya ya ce na ce ban yarda amma yanzu da umarnin Allah na yarda sai an ka ɗaura aure yadda da an ka mai zuwa annabi babu ya san kowansu mai gaskiya na babu wanda bi son cikin rabuwa auren to amma sha'anin mace na haka nan na kai komi imanin ka ka hadu da mace tana tana turmu zaka wani lokaci ma in baka ya tara ba ta hana ma kwana gida eh ba mai yin ƙarfin mace sai dai mutum ya ɗauki mataki ba shi na naka ba ku shawara kai wa da annabi kai ba kowa yi maka duk wanda ya san zai maka to shi ɗaki garka ya yi baraya kuma garka kashi ta cikin gida radda ta yi ka ba ko rata za ka yi ba ko wata ka ɗauko haka nan take duk abin da ka ga wagana ya ma ko wata ce ka ɗauko sai ta ma iri ne kakka ce to aini na da na rabu da wanci aini na huta da wahala yanzu ina ka sani duk mata gudana biya hawana laula hawa lan takun imra'atan zawjaha madad dahari ba don hawa ba annabi ce da mace bata cuci mijinta ba iyakar tsawon zamani to don hawa na ta da sun riga sun yi gadon hawa don haka kakkarbe da ita don mugun halinta ya hankuri da abinka kai dai iko kokari ka yi ɗan ɗakin ka garka kuma kakkai kowa inda ta ka iya shigowa radda da ta yi zahi ta dawo nan ka yi zamanka gidanka na ka dawo nan ka yi zamanka ya hankuri har ta huce ita adda gida ya guri har ta huce sai ka dawo dalibai sun yi samun jaraba don su ka bi aya jahili da ta in ta mai bakan magana kokari ya kai kai ga na ya buge mai mai bakan magana ya kai gare ya talle shi shi ko malami shi ka ce ai Allah ya hana bugun shari'a Allah ta hana bugun kumatu ga almajirai sun yi matsala ai ke sa mace in ta yi ga almajiri in ta fada gidan da ba gida almajirai ba sai ta wahala don za ta yi ta bibiyon wancan abin da ta kai nan bayyawa a hana mata abinci kuma a bace ubanta in ta yi magana a bata kashi ai eh, mata almajiri sai almajiri to ta gani ta ke gani kai abinda aka yi ma ka gani hana kai ma almajirin ba ka gani ni'imar gada Allah ya yi ma amma kana nan ganin kakai wasu na nan sun ce daɗi ba ka ce ba kullum ganin kakai ba ka samu ba to ko ta haka nan take duk ta yi wa gudata bambanci ɗan kaɗan nana datu mata kuma wayanda suka haifa mata masu haihuwa datu mata masu haihuwa macen da mijinta yake tare da ita sai sun karbu bayan ta yi sabo haihuwa ko kuma tana da ciki ta rabu da shi to yarda ina aula da wannan haulai ne kamalaini su shayar da ɗiyansu nono shekara biyu cikakku kuna gani da yawa sai a ta inda alkali ana ta shari'a wai shi a bashi da kuma ɗan gabe kai shekara biyu ba bai iya bada kuɗin da aka aka bashi nono So ya kai a bashi shi ya kai gidan gidansu ita wa ɗan gari a kowa na gudu ne cikin kashi da boli to ba a baka ita aka ba ta irin nono ta bashi nono haulai ne shekara biyu kamalai ne cikakku liman arada an tumar rada'a ga wanda yake so ya cika shayarwa shekara biyu wa alal mauludi lahu rizquhunna wanda an kawa haihuwa ya ba su abinci da diya da aka haifa da uwarta kai ka ba su abinci wace su wato wannan da ya musu sutura bil ma'ruf yadda shari'a ta ce jidalin da ya yawa shi yasa kotu ta shigo sai a tana yanke kuɗi ta ce ga wata a bata kaza saboda aika mata aka yi da buhun shinkafa kwana biyu ta ce ya ƙare. babu tokar wanka babu tokar wanki to sai jidali yayi ta yawa da ƙarshe sai aka koma dawowa ga malamai sai malamai suka diba hukunci yadda ya kamata sai aka yanke kuɗin da ake ba mace in ta rabu da mijinta na shayar da nono cike za ta ci abinci cike za ta yi sutura cike za ta sai tuka wanka da wanki da turare don maganin warin sha'anin jariri amma ku sani la tukallafu nafsan illa usa ba azamare sai abin da take ya kai alkali kakka dora mai abin da bai iya kakka dibo da an ka dora ma alhaji wani ka dora mai a aza mai abin da yake iya la tudarra walidatun bi waladiha ita ko mai haihuwa kada a cuta mata saboda danta a bata abin da an ka san bai isa ta a ce ai danta na wala mauludin lahu bi wa waladi shi ma wanda aka haihuwa ka a cuta mai aza mai abin da bai iyawa a ce ai da ne na kowa ka aza mai abin da bai iyawa a dibi abin da kowa ka iya ai mutum ya sake mata ta yana talakawa ya jawo maka ne aiki don kamin a gama shawan nan da waya ya iya samun kuɗin aure duk kuɗin da zai samu ita za a kai mawa matsaloli na wadda duk kun ka ga lalurori haka nan suke ga kowa ha wa alal warithi mithlu zalika shi ma mai gado A jaririn shi ma ka a dora mai abinda ya yi ƙarfi ne in uwa uban bai da dukiya amma shi jaririn yana da dukiya to a yanka ma uwar abinda za a ba ta duk wata na nonon da za ta ba ɗan amma dai ka a cuta mai shi ma misu da zalika ka a cuta mai shi ma ka a dora mai kuɗi waɗanda an ka san masu yawa na shi jaririn don an gaba magana wa ina rada fisalan an taradin minhuma idan ko sun niyyar yayi bisa garjejeniya tsakanin su wata shawarar da shawara kamin shekara biyu fala janaha alaihi ma babu da gare su a da shi da ya ta sun kai shawara a yayi yaron ga shekara biyu ba ta "Tun da an ce a haulai ne kamilai ne to in su duka biyu da shi mijin da matar sun kai shawara sun kai ittifaki cewa a yayi shi yaron ga yana iya komi da komi da ya kamata shi shekara biyu ba su ka wato ya halitta, fala junaha alaihi ba wa ina aradtu an tasaddu auladakum in ko kuyi niyyar Ko kai ɗiyanku wasu mata su shayen muku fala janaha alaikum babu laihi gare ku idza sallamtum in kun miƙa ma ataytum jingar da kun ka zo gare ta bil ma'ruf da shari'a ta ce a domin wadda za ta yi ma shayarwa ga ɗanka ba ita ta haihuwa maka shi ba jingar da duk an kai gare ta sai an miƙa mata ta watan duk an kai sai an wara miƙa mata ta ba a ce sai ƙarshen wata yanzu yanzu ya ce babu laihi gare ku in dai kun miƙa mata jingar da kun kai in dai kun ba ta kuɗin jingar to babu laihi ba a cewa sai ƙarshen wata ya aiki na sai an gama ƙarshen wata mu biya ba a cewa haka wata kula ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha bima ta'maluna basirun hakika Allah masani na da abin da kuke ji tsoron Allah ku sani duk abin da kuke yi Allah ya sani babu abin da bai sani ba saboda ku ji tsoro ne ku rika kwatantawa ga abubuwan da kuke yi da sha'anin shayarwa da wanda ba na shayarwa ba duk abin da kuke yi dai ku ji tsoron Allah wa lamu anna Allah bima ta'maluna basirun ku sani lalle Allah masani na da abin da kuke yi saboda haka komai kuke boye da bayane ku ji tsoron Allah duk abin da kuka koye da bayane ku ji tsoron Allah Allah yana nan kalle da mu wa alaikum assalam babu kafara Allah ya gafarta mai abin da sosai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunuban anana da manya Allah ka gafarta mana abinda muka aikata boye da wanda muka aikata bayyana Allah ka gafarta mana abinda muka yi da gangan da wanda muka yi da kuskure Allah ka gafarta mana abinda muka yi da barna da wanda muka yi da jahilci Allah ka gafarta mana abinda muka yi daga farko da wanda za mu yi da ƙarshe ya Allah ka gafarta mana saboda albarka sunayenka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyarmu. bayan ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu muna roƙonka Allah ka gafarta musu masu rai da matattunsu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu dukkan kuskurensu da gangancinsu Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu da iya da iyali da zuriyar uwayenmu duka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalan iyalinmu Allah ka ƙara masu imani da lahiya Allah ka gafarta musu dukkan su Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka gafarta musu ka gafarta ma su da kakanninsu ka gafarta ma su da su Allah ka saya mana ka taimaka mana Allah ka shirya muka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su ko muna nan ko ba mu nan mun baka ajiyar su Allah ka aje mana su ko muna nan ko ba mu nan mun ba ka hukunsu Allah ka wake mana su ka wake mana mu da kyawu kai mun ka ba ajiya ta ka tsare mana gidajen mu da kyawu kai mun ka ba tsaron su iya da iyali da zuriya ka rika mana ka sa musu albarka Allah ka mai da su ga karatu da ibadarka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa da mu da su Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ka tawa mana asiri duniya da lahira ka heshe mu kunya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira duk wata damuwa da muke da ita Allah ka kuranye ta duk damuwar da a cikin zukatan na namu ya Allah ka kuranye ta Allah ka maishe ta farin ciki da wani tsanani da a cikin zukatan da namu da jikunkunan ma Allah ka mai sai sauki Allah ka mai sai sauki Do wani tsoro da a cikin zukatan da namu Allah ka mai sai aminci da kwanciyar hankali da nasuwa Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka bamu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله